wannan abokan nashi sun sake tambaya ta a bashi ma'ana wannan garaɓasa da aka ba sauran 'yan kason da suke da ake zargin su da laifi iri daya yau kaga allah ya sa mun sake bayan sun yi wannan tambaya kuna kallo a matsayinku na 'yan jarida a gabanku wannan cin nasara bai samu ba don wannan confirmation ce ta mutane su ƙara gane cewa hakikan zaman da hamma ke yi a gidan yari wato gurin wa'annan masu iko suna da wani guri na daban wanda guri ne na siyasa a hankalce a rubuce a ganewa kowa ya gani mutanen da suka kama bayan wa'ancan wa'anda suka yi kaso tare da wanda aka kama lahi da hamma shekaran jiya ma sun kama mutane kuma shekaran jiya sun saki mutane saboda mi saboda mutane sun bi su wannan mu 'ya'yan modern ya fa'alu mana da mutanen kofa za mu yi tsayin daka wannan kasai dole sai an mai mata shari'a da doka da oda abin da dame mai Muhammad dan takara ne wanda yan kasa sun ba shi dama ya zama na biyu a cikin kasar nan wannan dama kadai ta isa ta gano cewa dan neman kwanci hankali da zaman lahiya da zaɓe wanda za a mai inganci ya kamata a ce son excellence Amadu yana waje rashin bashi wannan garabasa ta sakin talala abu ne wanda yake mun gano da komi ne ne mun san siyasa ce saboda shugaban kasar nan mai ci yanzu ba ya son ya ga hamma waje kuma in Allah ya rasa excellence Muhammadu insha Allah sai hamma ya hito waje